shi a dinga cire ku kamar yara Allah ubangiji ka kawo bala'in da duka masarautun ma su babbake a ce an ina yan crypto ina yan mining ina yan tap swap ina yan wace tsiya ce da yan wace Allah ya sa masarautar Kano ta babbake kowa ya huta cewar mai wushirya sha ta kalo rikici da yan crypto a labarinmu na yau shine labari da dumi-duminsa kafin ya yi sanyi Idris Mai Wushirya ya subulda baka a shafinsa na TikTok inda ya wasu kalaman da suka jawo cece kuce a social media. Idris Mai Wushirya dai ya bayyana cewa lalle yanzu masarautar Kano ta zama tatsuniya domin ko duk gwamnan da ya hau zai sauke sarkinsa ya ɗaura wanda yake so. Inda ya kira hakan ga cin mutuncin masarautun gargajiya da kuma daƙushewar masarautun gargajiya. A cikin wannan bayani nasa dai Idris shirya ya kara da cewa irin wannan balbalin bala'i da yake faruwa Allah ya sa masarautar Kano mata ta babbake kowa ya huta a sake naɗa wasu sabbin sarautun domin ko wannan kam an riga da an lalata su. Kana kuma ya yi wasu maganganu dai da yawa. Za mu kawo muku faifan bidiyon a yanzu sai ku nutsu ku ji abin da shirya ya faɗa amma kafin nan ku danna mana subscribe. Daga nan ƙasar Saudi Arabiya nake ba da wannan labari. Akwai wani gari da wani gwamna ya cire wani sarki sunan garin namu garin makakku da sarki gwamnan nan ya cire sarki sai ya naɗa nasa sarkin to shi ma wancan gwamnan da ya zo sai ya nada nade cire wancan sarkin da wancan gwamna ya cire sai ya nada naɗa nasa sarkin to shi kuma wancan sarki sai wani alƙali ya ce masa kar ka sake in ga ka bar wannan kujera sai na ji ana ce sai shi kuma wancan gwamnan sai na ji yana cewa da din <laughs> ku rufe kofa ku rufe kofa an ce wani zai dawo gidan sarauta ku rufe kofa na ce kai haka wannan gari namu na makaku ya makance make wannan wani irin bala'i ne ina jiye muku wallahi Allah gwamnonin nan sun mai da ku wasu 'yan duniya Allah wallahi daga gwamnan farkon hannabiyin duk sun mai da ku wasu 'yan duniya ku zo a yi ta cire ku da 'ya'yanku da kima ku da mutuncinku ana wulakanta ku akan wani abu na kwaɗayin duniya wallahi mun yi asara in dai wannan abin ne wallahi ba soyayya muke nuna talaka ba wannan ba soyayya kuke nuna mana ba kun zuban mana da kiman mu da mutuncin mu daga nan ƙasar Saudi Arabia nake ba da wannan bayani wallahi kun zuban mana da kima kun zuban mana da kima a ce wai wai kuna wai faɗa akan wani abu da bai kai ya ka wai sarautar Kano wai aka zauna ake wannan gididdiba gididdiban dan Allah dan Annabi yanzu wannan wani irin bala'i ne a ce wai an zauna ni ina jiye muku bakin cikin yanzu idan wani gwamnan ya hau ya cire wannan a bar shi komai ya yi settling ya zauna a kujerarsa kuma sai a zo wadda gwamnan ya zo ya dada cire wani ya dada nada shi shi ma Aminu Ado a ce an dada dawo da shi shi ma sunusa a ce an dada dawo da shi a dinga cire ku kamar yara Allah ubangiji ka kawo bala'in da duka masarautun ma su babbake a ce an fasa wannan ma gaba ɗaya a fasa wannan wannan bala'in ƙara a ɗauko wani can aje a naɗa shi a ce an naɗa shi kamar yadda aka naɗa mai girma wannan muka taso muka tarar aka haife muka taso muka tarar da shi akan kujera har ya mutu shine akan kujerar nan amma na wani irin bala'i ne wallahi duk sai an cire ku so bibi muna nan da ku wallahi sai tarihi ya maimaita kansa ku sai bin wannan bidiyo wallahi duk sai an cire ku wannan wata iriyar masifa ce mun mai da san zuciya ya zama wai sarauta ta zama siyasa wallahi shi kansa yadda aka cire mai martaba Amina Ado ko yanzu aka mai da wannan mai martaba su ko na biyu ko wallahi shi ma aka za a daɗa cire shi kuma shi ma wallahi aminu adan idan ya dace wai zai daɗa koma wallahi shi ma sai an daɗa cire shi ba wanda zai zauna akan kujerar nan aikar kujerar kano yanzu wallahi kujerar gwamna ta fita daraja gwamnoni sun haɗa kanku suna ta gwada ku dukkan ku sun maida ku wasu wai tsananan yara da ƴaƴan ku da kiman ku da mutuncin ku wannan wata iriyar masifa ce Allah ka sauƙaƙa mana wannan masifa da bala'i da kwaɗayin san abin duniya kwaɗayin san abin duniya zai iya kai mutum ga halaka ga lalacewa ga ɓalɓalcewa wata kujera ni wallahi ni ma yanzu kwanan nan zan je in sa a naɗo min tawa wannan kuje in sunan abin nan kwanan zan je in sa a min bulin rabani da fari da ja da bulu da ja saboda na lura mu ma sarautar nan nan gaba duk sai mun yi ta sarautar nan wallahi duk sai mun rike wannan kambun sarautar na lura ko na sati bibi ne haka za a zo a ta mana alƙawarin nan aka tsige wannan wancan sai ya dasa wancan har a hankali za a zo bangaren wanda zai ce yana goyon bayan mai shirya ya yi sarauta Kano ni dai sai ba zan yi a yi min wani iskanci ma duk randa na hau na sauka to ni a nesan ta da garin ma a ce na zagi wani a garin yadda aka wulla ni in na gaba ba zan da ba bana wani irin yan masifa ne ni ba zan yi a bai da ni karamin mutum ba har ga Allah wallahi ba za a cire ni a da ni ba wannan wani irin iskanci ne gaskiya nan ma wallahi Allah tozarci ne Allah ana tozarta iyayen mutane ni kun san ba na siyasa na daina bana siyasa bana sarauta ra'ayin kaina na fito nake faɗa dukansu su biyun bana goyon bayan kowanne a mai da shi a cire a samo mana sababbi in dai ba su ake ba wallahi ni ma in je in sa a ɗinko min wallahi ina raununukan da alkyabobin nan ja da bulu zan sa a ɗinko min da ash da kowace kala ni ma tun da na lura wata ran sai an samu wanda zai ce yana goyon bayan mai shirya alhaji mai shirya ya zai gwamnan sarkin a haɗa da sarauniya ta waccan sai a haɗe <laughs> barka da dawowa labari na gaba kuma shine a halin yanzu g fresh kano star material ya takalo rikici da 'yan crypto idris mai wushirya da ya bayyana cewa shi ba ci ma zaune ba ne sannan kuma ba rago ba ne shi saboda haka yana neman na kansa da guminsa shi baya mining kuma baya wata harƙallan 'yan zaune wanda hakan ne ya jawo cece ce a social media. Gfresh dai bayan takalo rikici da 'yan crypto da ya sake subul da baka inda ya ce su 'yan TikTok sun fi 'yan crypto saboda su 'yan TikTok suna kafa daula ne su kuma 'yan crypto 'yan buga mu kwashe ne. To lalle wannan maganganu na Gfresh ya kara bayyana tsantsan jahilcinsa akan crypto sannan kuma ya jawo 'yan crypto sun ji haushin shi ba kaɗan ba har sun fara mayar masa da martani. To ma sauraro ba tare da bata lokaci ba ga nan faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. To ina yan crypto ina yan mining ina yan tap swap ina yan wace tsiya ce da yan wace albarka ce. Ku zo ku ji sakon G-Fresh. G-Fresh duk yadda ake ganin sa kamar mai cin kai. Duk yadda ake ganin sa kamar notunan kansa sun kwance. Amma ku ji fa yace ni ba ni da lokacin yin mining. lokacinsa shi ba na yin mainin mining ne ba bai da wannan lokacin a cikin lokutan da Allah ya bashi ya girmama lokutan da Allah ya bashi na rayuwa babu na yin mainin a ciki kuma wannan shine gaskiyar zance kuma haka ya kamata ɗan adam ya kasance yana girmama lokacinsa yace baya yi yace kuma shi ba rago bane ba ku ji fakalmar kalmar yace shi ba rago bane ba wato zuciyarsa bata mutu ba kenan baya cikin raggayen mazan da suke zama a ɗaki suke zama a gida kawai su ɗauko waya su yi mata cakwal cakwal cakwal cakwal sai tunanin za su samu kuɗi a haka sai tunanin za su samu eh, kuɗin siyan mota kuɗin siyan gida kuɗin siyan sutura da sauransu ko kuma kuɗin da za su ci abinci ya ce shi baya cikin irin waɗannan mutanen baya cikin irin wannan layin matasan ya ce shi ba rago ba ne ba ya ce kuma shi tashi yake nemi kuɗi da gumunsa. wa iyazu wato jifresh ya gama ya gama ya gama burge ni anan ku ji fa kalmar yace tashi yake nemi kuɗi da gumunsa da zufarsa kai duk wanda zai tashi ya nemi kuɗi da gumunsa da zufarsa ai ka san ba wanda za a raina bane ba kai ka san ba wanda za a wulakanta bane ko a ci mutuncinsa yanzu bari in baku misali yanzu kawai sai ka je neman aure gidan su yarinya sai babanta sai ya ce maka me sana'arka sai ka ce kawai kai dan mining ne ko dan crypto ne dan Allah dan annabi ka dauko hanya da za a baka aure ka ɗauko hanyar da za a zauna lafiya saboda girman Allah to idan ni ne uban yarinya ma ka zo min na tambaye ka me sana'a ka ce min dan mayin ne kai billahi allazi la ila illa ina ga yan sanda ne za su raba mu da kai wato ɗan mayin ne ma kai za ka zo neman auren yata to a akwai wulakanci da reni ai so da muke so mu ba ku shawara mining ba sana'a bace ba mining ba sana'a bace ba sana'a ita ce in ma ka zo idan karatu kai a ɗauki ofa na appointment a baka a agreement da kai za ka dinga zuwa aiki lokaci kaza zuwa lokaci kaza za ka yi aiki kaza za a biya ka Don Allah da annabi wannan shine abin da ke cikin maini na biyu ka samu kuɗi ka tafi kasuwa ka zuba jari ka saka wannan kuɗin ka sai kaya ka siyar ka samu riba wannan shine kasuwanci Don Allah da annabi haka mainin yake to kawai kai a tunaninka sai ka ɗauki waya kawai ka tsotsokane ta da hannaye ka tsotsokane ta da hannaye wasu naga har kafa suke sakawa su daddangwale ta tana naga akwai masu waya hudu wani yana danna da yan yatsunsa guda biyu cakwal cakwal kuma kafa ita ma tana aina ta aikin cakwal cakwal Aba yan uwa dan Allah da annabi ni abin da zan bada shawara shine na san cewa dai ba duka yan mining bane ba ba su da sana'a wasu suna yi ne saboda ya zo da zamani suna nishadantuwa kuma da yi kuma suna ganin tunda abu ne wanda ake ana dan samun kuɗi wani duk yana da sana'a amma za a gera dan yin mining ɗinsa to wannan ya fi sauki sauki ya fi dama dama tunda shi yana da sana'a amma kuma saboda ya zo da zamani yake dan zuzzungurar wayarsa shi ma ya dan samu kwandalar da ake samu a cikin harkar mining ɗin amma ga waɗanda ba su da sana'ar yi ga waɗanda ba su da aikin yi wannan ƙalubale ne babba zuwa gare su ba ka da sana'a yi ba ka da aikin yi kawai ka ɗauka cewa mayan ita ce kasuwar ka ita ce ofis ɗinka gaskiya ka yaudari kanka lillahi wa rasulihi ka yaudari kanka saboda haka abin da muke kira ga duk waɗanda suka ɗauke ta sana'ar yi suka ɗauke ta abin dogaro ka fara karanta wa kanka shin idan ka je neman aure ka je neman auren yar wani shin za ka iya gaya uban yare to ma sauraro ana muka kawo muku ƙarshen labaran namu amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanunsu kun da cewa Idris mai shirya ya subulta baka inda ya ce Allah ya sa masarautar Kano ta babbake kowa ya huta saboda irin balbalin bala'in da yake faruwa wannan sarki an ɗaura shi da wannan gwamna wannan gwamna ya hau ya sauke wannan sarkin ya sake ɗaura wani abun da ya koma tom anjiri Kana kun ji cewa jifresh ya takalo rikici da 'yan crypto inda a halin yanzu ya ce musu suci ma zaune ne sannan kuma na breakfast wato karin kumallo suke nema shi kuma jifresh ya ce da guminsa yake neman kuɗi. To ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ku ta lafiya.